Wata takarda mai ɗauke da sa hannun babban jami'in hulɗa da manema labarai na kamfanin NNPC, Garbadin Muhammad, ya bayyana cewa shugaban kamfanin man fetur na ƙasa Mele Kolo Kyari ya ce a ƙarshen kwatan farko na wannan shekara ne za a fara aikin haƙar mai a Kiyana ta jihar Nasarawa. Garbadin ya ce ayyukan bincike sun gano cewa akwai man fetur mai yawa a jihar ta Nasarawa, kuma kamfanin a shirye yake ya yi aikin da ya dace don samo mai da albarkatun iskar gas a cikinsa. Wannan mataki ya yi wa mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa wato Ipman Abubakar mai gandu ɗakin gari daɗi inda ya bayyana ra'ayinsa yana cewa. A wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin Najeriya. Kai ba arewacin Najeriya kaɗai ba dukkan Najeriya gaba ɗai kowa zai samu cikakkiyar wadata. kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin ƙulla zumunci mai yawa tsakaninmu da kudancin Najeriya domin abubuwan da suke mana guri da shi kenan to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa. Amma ga babbar 'yar siyasa kuma mai gwagwarmayar ganin an kawo wa arewa ci gaba na Ja'atu Muhammad ta yi bayani ne akan abin da ya jibanci jagoranci. Da daɗi ba daɗi inda kaman zai zama amfani ga al'umma al'ummar jihar da ake magana derivation da kuma ƙasa baki ɗaya. Amfanin meye wa mutanen ma Niger Delta, talakawan Niger Delta. banda gurɓatar da wajensu da i yanzu zancen da ake a ƙasar nan kashi kusan saba'in daga cikin ɗari na man duk da najeriya take fitarwa sace shaki to me amfanin sa ga al'umma ai wai kare ya ce ana biki a gidansu ya gani a ƙas saboda haka abin da zai faru shine a zo a tashi mutane daga gurin da suke kamar yadda ake yi yanzu a su zamfara da sauran gurare na katsina inda ake kwasar gwal da sauran ma'adanai ana ta karkashe mutane ana kwace musu gurarensu haka za a ci gaba da yi a wannan muna roƙon allah idan allah ya ba mu adalan shugabanni idan muka jajirce muka kokari mu tsaya mu ga cewar mun samu jajirtattu waɗanda suka yan kishin ƙasa in ba haka ba gwandama a ce ba a samu ba. Shi kuwa masanin harkokin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'abu Idris Mikati ya ce abin alfahari ne samun mai a shiyar arewa. Wani abin jin daɗi ne kuma godiya ga Allah mahaliccinmu mai kowa mai komi. Ba don komi ba za a iya haƙo wannan man fetur a sayar don a samu kuɗaɗen shiga da za a iya raya tattalin arzikin arewan Najeriya. Insha Allahu za a iya haƙo man fetur ɗin nan ba tare da an samu matsaloli kamar yadda 'yan Niger Delta ke samu ba. In kika dubi misali ƙasar Saudi Arabia ko kuma kuma wasu daga cikin kasashen larabawa da allah ya albarkace su da man fetur ai ba za ki ji suna samun irin matsalolin da mu najeriya muke samu ba a watan nuwamban shekarar da ta gabata ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar da aikin haƙo ɗanyen mai na farko a arewacin najeriya a kulmani da ke kan iyakar jihohin bauchi da gombe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya